muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu tsawon rai zuwa wannan lokaci ya kuma ba mu dama don haɗuwa a masallaci kamar yadda aka saba a irin waɗannan rana muna zama a wannan masallaci domin karatu a cikin wannan littafi na ahkamul jana'izi wa bid'ah wadda a sheikh muhammad nasiruddin rahimahullah ya wallafa muna karatu a shafi na da da 124 wadda muke magana a cikin haramcin yin sallah wa kafiri ko yin addu'a wa gare shi bayan ya mutu ko kuma nema masa gafara duka wannan haramun ne musamman gabar magana da muke magana akan maganar imamun nawawi rahimahullah kamar yadda mawallafin littafin ya kawo wadda imamun nawawi ya ambata a cikin littafinsa al-majmu'a cewa yin sallah ga kafiri idan ya mutu ko kuma addu'a da nema masa gafara wannan kai tsaye haramun ne saboda nasosin ayoyin alkur'ani da aka karanta wasu daga ciki aka shuɗe da kuma ijma'in malamai cewa tun daga sahabbai zuwa waɗanda suka bi bayansu malamai sun yi ijima'i bisa haramcin haka cewa bai halatta ba kafin dukkan ijima'in su ma nassin alkur'ani ya tabbatar cewa bai dace ba ga mumini ya nema wa mushiriki wanda ya mutu yana kafiri gafara ko da kuwa ya kasance mafi kusacin mutum ne gare shi ko da ya kai matsayin iyaye to muna cikin wannan shafi na 124 za mu tashi kan ga magana da ya ce ƙultu na can ƙasa kenan bayan imamun nawawi wanda na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله عز وجل قال رحمه الله قلت وبذلك فعل المصطفى رأيه من اليوم إنك رحمن شكرني على بعض الكفار فيكثر ذلك أسباب أصحاب الجرائم والمجالات وقد تلقى عليك على الأربعة المعروفين بكذلك تتوقف على الكفرين الشيوعي الذي هو الحظ الحسن وعليك أعدائك التي عليك كتابة الأربعة وعليك البشارة إليه بمناسبة إخلاق النبوة ورفع يديه والعدد من هذا تعلق عليه من مثل هذا القول ولكن العدد متأثرات التأمين هل يقع وكذلك كيف قال في مسألة النوم رحمه الله وسائل مشهور وأخبر ببعض الكتاب عن أحمد بن شيخ أنه كان يرد على ماذا من المسألة الإسماعيلية المرحومية مع كتاب أنه غير مرحوم wato nan shi sheikh muhammad nasiru din rahimahullah yana magana akan abubuwa da suke faruwa na ƙarshen zamani da yawanci mutane suke sassauci a harkar addini har su sake abun da nasti ya zo cewa ya kamata a rike shi ko su rike abun da nasti ya ce ga yadda za a rike shi sai a canja sifar abun don neman yaddar a daidaita da zamani ko kuma don neman yaddar a daidaita da mutanen zamani ko kuma don neman yaddar waɗanda suke ba musulmai ba saboda ana shakkan sau dewa za su ga abubuwa ko a siyasa ko a zamantakewa ko a harka ta abubuwa da yawa za ka ga sai an nuna cewa kawai ana fifita wato ana ƙasa da musulunci da musulmai kuma ana fifita wato addinin da ba musulunci ba ko da kuwa abunan mutane su ne mafiya yawa a guri idan ka duba yankuna da yawa inda musulmai za su je a cikin kasan duk da wani tanadi da constitution ya yi na dukkan dan najeriya yana da daman ya zagaya duk inda yake so yana da daman ya zauna a duk inda yake so matukar ya mallaki abun ta hanyar halal ko ya mallaki gurin ta hanyar halal amma za ka ga wasu gurare ba da musulmi ya je ya sake za a masa akwai kunci mai yawa yanzu misali a ce ma eh, musulmi sun sato 'ya'yan waɗanda ba musulmi ba daga jihohin kudu sun kawo arewa duk kafafen labarin duniya ta yanyi labari kuma an rinka yi kenan ana cewa musulmi yan ta'adda ne a yi ta ko ɗaɗaya ne kuwa ce za a yi cewa kaga za ka ga abubuwa in amma in musulmi ne ba za ka ji komai ba idan mutum yanzu ka je wata jami'a a kudu a ce musulmi ko farfesa kake ko dakta kake wa zai dauke ka aiki su amma razuran ka ga bayan daukan aikin ma suna rike da abubuwa da yawa wanda za su abu na tsoro haka kasa take a ta kota ina yawanci rashin adalci yana yawa a bangarori daban-daban to wannan yake wani sa yakan samu ne saboda sakaci irin na musulmi da rashin sanin izza da Allah ya yi masa saboda kuma kwaɗayi ko kwaɗayin abun duniya ko kwaɗayin mukami ko kwaɗayin wani abu dai haka to daga sai mutum ya zama to bai da wata izza sai mutuwar zuciya to wannan shi yasa sai ga addinin musulunci ya hana a ce Allah ya ji kan kafiri idan ya mutu to amma ne ga kaman. idan aka zo ko wani taro ko wani abu sai ka ga an faɗi irin wannan wanda wannan kuskure ne ba rawan addinin musulunci ba Musamman mutum zai iya faɗan wannan saboda ko wata bukata ta ko a tunaninsa siyasa wani ba sai bayan allah ba shi mukami yake tsoron abubuwa sai kaga ga ba dabararsa ba ce ta bashi amma sai soma nesanta kansa da harkar addini don wai abu ne ya samu karbuwa a gurin waɗanda duk yadda zai yi inda sunansa musulmi ne ba zai karbu ba ya sa mutum wani sake addini da zai wai don wanda ba musulmi bai yadda da shi wannan magana ce ta karya ya ce amma mu'amala wannan ya halatta za a yi mu'amala da dukkan adalci shi musulunci bai taɓa yadda mutum ya zalunci wani mutum ko don wai shi ba musulmi ba ne duk lokacin da musulmi ya zalunci wanda ba musulmi ba Allah zai taka masa kuma musulunci bai koyar da wannan ba ba a yadda da wannan ba amma kuma lokaci guda musulunci kuma bai yadda mutum ya sake koyarwa musulunci a inda wannan shari'a ce ba haƙƙinka ba ne in an ce shari'a to dole kawai binta ne za a yi to shine a nan abin da yake faɗa rahimahullah ce ƙultu na ce wa min zalika ah, tu'lamu khata'u ba'd al-muslim ba'd da ta yace da haka sanan zaka ga wato sashin abuna sashin akan san kurakuran sashin musulmai al a rayuwar mu ta yau min tarahumi wa at-tarabbi ala ba'd al sai da kaga suna cewa Allah ya yi rahama ko kuma suna cewa radiyallahu anhu ne alhali ya mutu yana kafiri wa yaqtulu dhalika min ba'd ashabil jara'i wal majallat wani yana yawa a sashin waɗansu ma'abuta rubuce-rubucen wato ko jaridu ko kuma mujalloli sai ga kawai a bajin siyasa an rubuta allah ya gafarta wani saboda ya mutu ko mafi a tunanin sai na wanda wannan kuskure amma za a iya gai da waɗanda suke dangi ga wanda ya mutu wanda ba musulmi ba a ce allah ya ba su haƙuri amma cewa allah ya gasa wannan shari'a ba ta yadda ba ko allah ya masa rama duka wannan shari'a ba ta yadda ba amma don mutum ya ba su haƙuri ko kuma ya gaishe su saboda suna jimamin sun rasa ɗan wannan ba laifi ba ne amma a nassanta neman gafara ga mutum alhali ba musulmi bane wannan haramun wala qad yace wala qad sami'tu ahada ru'asa al-arab al-ma'rufina bitadayyun yatarahamu ala satalin yace ji da kunne na inji Sheikh Muhammad Nasiruddin ɗaya daga cikin shugabannin Larabawa sanannu waɗanda an san su da harkar addini musamman shi wannan ɗaya daga cikin shugabanni amma na ji shi da kunne na yana neman rahama wa wani kafiri da ya mutu shi kaga wannan kuskure ne to kuma ba mamaki shi kawai yayi haka ne saboda harka ta zamantakewar mulki ko kuma wani abu da ake nema na rikoganishi saboda a yadda kai ba kowa ne shi ba mai tsanani ba ne har ma yana kaza alhali ba tsanani ba ne bin shari'a kuma bin shari'a sau da kafa ba tsanani ba ne domin haka ne Allah ya halicce mu amma bin shari'a sau da kafa kuma shi ya nuna ayi yi adalci wa kowane dan adam kuma a bawa mutum ko da ba musulmi ba ne a ba shi daraja kuma a ba bashi haƙƙinsa tauye masa haƙƙi a ko zalunci ba inda shari'a ce yadda mutum ya tauye wa musulmi wanda ba musulmi ba haƙƙi wajen shi ba musulmi ba ne. misali mutum yana koyarwa ko a kwalejoji ko jami'oi ya ce bari ya danne wa wanda ba musulmi ba haƙi a cikin ɗalibai ko a cikin wani wani kuskure ne zalunci ko mutum yana shugabanci ko a jiha ko a lokal gamman ko a ƙasa ya ce wannan ba musulmi ba ne don haka haƙƙin da ya cancanci ya samu mutum ya danne wannan zalunci ne kuma allah bai tambayi mutum rana tashin alƙiyawa wato wannan shine abun da shari'a ta koyar da haka ya ce a shiyuri allazi huwa wa mazhabu min ashaddi min ashaddi wa aladdi al'adari aladdi wato shiyuri dan gurguzu wadda da tsarinsa abu ne e, da matafiyarsa mazhabinsa yana daga cikin masu tsananin gaba da masu jajirta gaba akan addinin musulunci ya mutu amma sai ga sai wani daga cikin shugabannin laraba kuma da shi shekha yake faɗi yana nema masa rahama ya wannan kuskure sai wani yana daga cikin abun da yake gudana kuma yake yawaituwa وذلك في كلمة raisul musharu رئيس المشار إليه بمناسبة وفاة المذكور ya ce hakan ya faru ne a cikin kalima haka irin bayanai a cikin bayanai da shi wannan shugaban da ake magana a kansa din eh, na ma'abucin addini daga cikin shugabannin larabawa din a cikin bayanansa ne ya wannan abu ya faru eh, abu ne a lokacin mutuwar wannan kafiri da ya mutu din ce birradiyo an yada labaran a gidajen rediyo wala ajaba min haza faƙal ya kafa alaihi mislu haza al ce ko da ke ba mamaki a yi mamaki ba abun mamaki ba ne ga wannan masarauci din ne haka wataƙila ya iya zama wannan hukunci na cewa ba a yin hakan ya ya gare shi ne ko bai sani ba mulki kawai ya sani shi wannan babu ya ce wana kinna la'ajab amma abin da ya fi ban mamaki shine min ba abu du'atul islamiyyin a ce daga masu da'awa ta musulunci a ce an ya kafi misli zalik a ce ya fada cikin irin wannan a ce mutum da'iya ne mai kila zuwa ga addinin Allah amma saboda ana wani taro da yake bukatan sassauci shi a ganinsa har ya kai ga irin wannan ce in wancan masarauci ne bai sani ba to ba za a yi mamaki ba watakila ya fada cikin irin wannan maganganun ne amma mai wa'azi wanda aka san shi da da'awa kuma shi ma ya fada cikin wannan su kala fi risalatin lahu wanda ya rubuta ma a rubuce rahimallahu barnari show ya rubuta a rubuce Allah ya ji kan wannan kafirin da ya mutu yawa ya to wannan ce da'iya maru ne da'awa dalibin ilimi ko matsayi amma ya rubuta cewa rahimallahu sai alhali wannan nassosi na alkur'ani sun hana wannan haramun ce wa akhbarani ba'd thiqat an ahli mashayikh shi kuma waɗanda nake da fika a kansu ɗaya daga cikinsu ya bani labari daga wani daga cikin manya-manyan malamai yake ba da labari annahu su yusalli alaman mata alaman mata min min alfirqatul ismailiyya cewa shi yakan yi sallama akan duk wanda ya mutu daga firka al-ismailiyya akwai ɓangaren rafidawa akwai al-islami abuna imamiyya ismailiyya ko abuna ko al isma'iliya wanda daga cikin bangaren rafidawa mutanen da suke da shi'a ko kuma suke cewa shi'a daga rafidawa akwai al isma'iliya ko al isma'iliya al-batiniya al-batiniya waɗanda suke abuna suke da eh, tunani akan alkur'ani cewa akwai ilmul akwai ilimin da babu wanda ya san shi sai wanda ya kai martaba irin tasu musamman imama za ka komi ilimin mutum in yanzu yana fassara ƙur'ani ko yana so ya kafa hujja da aya to kawai iya zahirin abin da yake gani na ayin ne ya san duk iliminsa a duniya amma wancan in yayi magana dan dan su in yi magana musamman ya kai wannan martaba ta imama to shi zai iya magana saɓanin maganar mai ilimin kuma dole a dawo a bi maganar wancan wanda ba mai ilimin ba saboda shi wancan ya san batsinin ƙur'ani wai ya san ciki cikin ƙura'ani abinda da ba wanda ya sani sai irinsa to malami kuma da ya ta nazari ya ta neman ilimi a duniya a gari a anguwa a sauransu shi kawai ayar yake gani amma bai san cikinta ba cikinta kuma ba wanda Allah ya sanar da shi sai waɗancan ra'ayi masu kaga wannan duk kawai barna ne a addinin Allah eh, amin saboda haka yace wanda duk yake kan wannan in ya mutu bai kamata a yi sallah gare shi ba yace amma ya haga ɗaya daga cikin du'a wanda yake sallah akan irin waɗannan ma itikadi ya annahu zairu muslimin tare da yayi itikadi cewa waɗannan ba musulmai bane suna da tunani akan littafin Allah da wasu abubuwa li annahu la yarawna salata balla suna da aƙidan cewa suna ga ba dole sai an yi sallah ba walal hajja suna ga ba dole sai an yi aikin haji ba wa ya taqiduna al wa ya bashar suna bautawa mutum suna bautar mutum ko ai bautar wuta ko bautar mutum kuma a zalika kane salli alaihim to duk da haka kuma amma ya zamanto yana salla eh, gare su nifaqan ah, wa mudahanatan lahum eh, saboda kawai ah, munafirci da kuma a mundahana eh, kamar da ake wada da hausa yawa gare su ke fa'ila da kawai ga Allah ake kai kuka wa huwal musta'an don haka abin da yake fada a nan shine wani sa'i in ka duba mazmunin sakon shine wani sa'i musulmai suka yi sakaci akan wani abu na sha'ira na addini musamman in suna tsoron wai za a yi ta a ce suna da tsananin riko da addini da sai mutum ya yi sassauci ko ka ga wani ta'in mutane musulmai ko suna maganganu suna kusato da wani abu gare su wanda bai dace bai ya zama ya kusato zuwa gare su ko kuma ga suna matsar da mutane zuwa ga wani abu da zai zama wai hakan ne in an yi za a gane cewa Eh, kuna da sassauci ko masu saukin ra'ayi ne ko masu abu na a'a abin da ake bukata shine bin addini sau da gaba babu tsanani a cikin addini yau bin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tsanani bane kawai shine alkhairi gaba daya wanda kake yake bin sunna ba wani ba wani tsanani ta tsere da shi ya yarda da ba za a yi cuta ba za a yi cutarwa ba ya yarda da abi abun da Allah yake abi da abun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine amma kaga an koma sassauci a kan abubuwa da yawa eh, saboda wai a zo a yi daidai ko kuma a samu karbuwa eh, duk wani abu kaga an sassauta shi an sassauta shi ya zama kawai an sake addini saboda neman wata yadda wannan kuskure ne gaskiya babbar mutane suna sake addini abu na wani tayi su koma ga wani tunani na wasu mutane wani abunan ra'ayi na wasu mutane waɗanda ba wai ma sun san addini bane kuma ba wasu musulmai bane to wannan shi ne abubuwan da yake faɗa wannan bangare ɗaya ne kawai bangaren janaza ko yin sallah ko kuma yin addu'a ga waɗanda ba musulmi ba amma akwai bangarori da yawa inda za ka ga abubuwanmu da yawa ana mutum sai ka ga musulmai sun sake nasu musulmai suna sha'awan wani abu wanda yake ba koyarwar musulunci ba a ɓangarorin rayuwa duka kusan sai ga ɓangaren tattalin arziki Allah yana cewa musulmai idan sun cire ba ko suka karɓi bashi da kuɗin ruwa Allah zai yaƙe su to amma suka ga musulmi yana cewa wannan tsanani ne ai larura ce wai larura ce a karɓa ta ina ayan ƙura'ani da Allah ya saukar sama da shekara dubu da wani abu ta haramta abu an gama wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sama da shekara dubu kuma yau wani kuma zai ce larura to amma zaka ga al'umma an saba na bangare sai ka ga an sake koyarwan annabi sallallahu alaihi wasallam an sake koyarwan alqur'ani yanzu bangaren tattalin arziki sai mu ce maka shi zai karbi bashi da kuɗin ruwa saboda kawai wai yana cikin larura daga ran da ya karba Allah ya ce fa fa'zanu bi harbi min Allah wa rasuli ya ku waɗanda suka yi imani in fa ba ku bar riba ba bismillah ku ku zo ku fito ku shirya ku je ku shirya kawai amma ku tabbata kun tari yaƙi wani irin yaƙi daga Allah boyayye ya kawo shi bi harbin wani irin yaƙi daga Allah ba kusanta ina wani yaƙi to kaga idan ka kawo kawai ɓangaren tattalin arziki ka shiga kasuwa ka ga jama'a ku ne za ka ga suna kasuwanci sun haƙura kawai da ba za su karɓi bashi marar kuɗin ruwa ba kaɗan su ana samun su inda suka yi amma wasu suka ga an yaudare su an ce kawai a'a a guri kaza za su iya baka miliyoyin kaza shike na kawai sai abu tun kafin a ba wa mutum tukuna sai da aka yi tattas wajen sanin dukiyoyinsa da kadarorinsa sai daga nan ya san cewa hatsari zai shiga tun ana lissafa kadarorinsa ya kamata ya ɗau saboda ma'ana ana nuna mutum karayar tattalin arziki za a ɗora shi a kanta babu wanda zai taba Allah a wannan bangaren face sai ya ga wanda baya su. sai dai in akwai sharri ga lahirarsa kuma mutum kaga yana ɗiban kuɗin ruwa kuma yana samun ci gaba a rayuwa gaskiya akwai tsoro a harkar lahirarsa babu yadda za a yi mutum ya zama yana mu'amala da riba arzikin sai ringa bunƙasa sai dai in na wani lokaci kawai na jarabawa. amma zai kare zai wuya zai kare ba in ku bai karye ba ya ci gaba to fa a lahira akwai matsala akwai mummunan matsala shi zai duk abin da mutum zai in ya haƙura da abin da Allah ya hore masa yana addu'a yana yi to sai Allah ya masa albarka ta inda baya tsammani amma duk wani barazana da za a yi ai haɗama ce take kai mutum ga wani Allah ya hore masa tsantsar jari ta naira dubu ɗari ko sama da haka tsantsar jari na halal ba wani haramci ba kuɗin ruwa sai a ce maka za a bashi bashin miliyan goma kaga haɗa ce ta za ta kai shi daga dubu ɗari mutum ya tsallaka miliyan goma ai shi ma san tsallayin ba kaɗan ya yi ba to kaga to amma za a cika shi da maganganu idan aka ba mutum miliyan goma taro kayan farko tukunna za ka ci ribar miliyan biyu eh, an yi cika mutum da wannan bakin kaga daga in yanzu zai ci ribar miliyan biyu da kuma jarin zama gaba ɗaya dubu ɗari ne to aka wace sai tsunduma amma bashi ne wanda yake karuwa yake ninkuwa nan ce za a ba mutum miliyan goma to ba miliyan goma ne za su zo a cike ba kuma ba miliyan goma kaɗai zai biya ba to abubuwa ne kawai wanda dan adam in ya zaɓi zai yi to ya tabbata ya zaɓi taɓawa Allah akan dukiya Allah subhanahu wataala baya karban aikin hajjin mutum in akwai dukiya ta haram a to yaushe mutum zai sa kansa a cikin irin waɗannan to amma idan ka duba musulmai haka ga ba ma masu kuɗi ko masu kasuwanci ba musulmai ma'aikata kawai da ƙanana da manya a 'yan guraren aiki kawai suka jana cewa wai za a kawo loan za a kawo loan wani guri sun ce za su ba wa mutane loan a rubuta kowa ya rubuta abin da yake so haka kawai za ka ga mutum kawai ya rubuta ma in kai kudin sai kara zana wai za a ba shi loan an ce za a biya a shekara goma kuma wai ya yadda wato wai shekara goma wanda aka ce idza asbahata fala tantazil limasa da shi ne aka ce mata ga bashi na lon kudin ruwa wanda zai rinka tafiya yana ninkuwa amma zai biya a shekara goma ya yadda ya karba yana karba zai rasa inda kudin suka yi balle ma yawan ma'aikata ina abu ne yawanci za ka ga kawai ba wani tattali ba sanin abin da za a yi ba menene kawai shi kenan wani ya karbi lawan ya dinka riga wani ya karbi lawan an tuna wa a gida wani ya karbi lawan a abubuwa wani ya karbi lawan ya hau mashin wani ya karbi lawan ya sayi waya wani ya karbi lawan sai karta abubuwa kawai kamar yane to abu ne ga fishin Allah ga karayen tattalin arziki sannan kuma ga fada da Allah subhanahu ta'ala sannan kuma balahira ku kyau don ya saba wa Allah dole za ka ga mutane suna da sassauci a kan wannan suna yi wa kansu fatawa cewa larura ne in ba su yi waya za su na ga ma'aikata da yawa yanzu ka je ka raba in kai wasa cika wanda muke sauraren karatu a yanzu in ka je ma'aikatar mutum in ma'aikaci ne in akwai fom da ake cika a ƙarshen ta ga sunansa ya cika zai karba shi abin da yake gani yanzu bayanin da ake tsanani ne da ba za a karbi don ba wanda shi ne kuma shari'a abin da ake gaya wa mutum to wani shi ne abin da shi shehi yake gaya wa mutane rahimahullah yadda mutane ke sassauci su dawo ƙasa su take addinin Allah da gangan dukkan kankanin abu da kake kaman kankani ne in fa shari'a ta yi magana a kansa to mutum ya taka zanzan kawai ya bi shari'a shi ne mafi sauri. iya iya wasa mutum zai iya yin kuskure zai iya yin daidai amma kar mutum ya ganganta jefa kansa cikin halaka Allah ya kiyaye now ولا يجوز يجوز الصلاة المكتوبة Na'a, a wace jibun jama'a ki ki salatin janaza kama ya jibu ki salatin wajibi ne a yi sallar jam'i a sallar janaza. In an yi rasuwa, wajibi ne musulmai su zo su taru su yi sallar jam'i, wa wannan wanda ya rasu wani haƙƙinsa ne akan musulman da ke wurin? Kuma wajibinsu ne su je. amma in wasu sun je sun ɗauke wa wasu wanda suke da uziri. amma da an gayyaci janaza wajibi ne mutum ya amsa in dai ba wani uziri ba ne ya hana shi zuwa shine a tsayar da jam'i a yi sallah cikin taron jama'a wa wanda ya rasu wani wajibi ne ba kawai a. Ah, in mutum ya ga dama ya je janaza ko kuma in mutane suka ga dama kawai wani ya rasu shikenan sai a ɗauke shi a kai shi haka mutane ba su zo ba wannan in sun yi haka sun aikata haramun sun saba wa Allah haka dole ne jama'a su je su halarci taron jama'a su yi sallah akan dan uwansu wane ko akan wani da ya rasu yana matsayin musulmi wannan haƙƙi yake da shi a kansu kamar yadda ake tsaye da sallan farilla a zahar la'asar magariba isha ba. to haka ya zama wajibi a tsaye da sallah na jam'i a lokacin da wani ya rasu ko wancan ta rasu bi dalilai ne saboda dalilai guda biyu al'awwal al'awwal mudawamatan nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha na ci gaba al'aqa qawmi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli akhrajahu an-nasa'i na da yake bi dalilai ne da dalilai guda biyu da suka sa lallai ɗaya da sallan jam'i ga janaza wajibi dalilai guda biyun shine al'awwal na farko a ciki mu mudawamatun nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha dawwama da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan sallan janaza cewa sai an zo jami'i duk lokacin da aka yi rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam in aka taho da gawan dangin dashi suke kira yaje sallah sai aka dawo a yanzu masu gawan su za su ɗauko su kawo gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai ya fito sai a yi sallah kan zo ya sa sahabbai su sahu sahu kullum sai an taru tun da yake haka yake sallan janaza to wannan mudawama da yi ma'ana tabbatuwa ya dawama akai wannan ya nuna dalili ne da yake nuna lallai ne wajibi su ma musulmai su dawwama akai domin musulmai suna koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'akar dalili na banda wannan shine qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadin ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ku ganni ina yi to cewa dai ku yi sallah kamar yadda ku ganni ina yi to haka aka ga yake a sallan janaza kuma kowace sallah ta shiga ciki sallan janaza kuma sunanta sallah to kuma an ga yakan tsaya ya sa sahabban shi sahu-sahu sannan shi kuma ya wuce ya limance su to wannan ke nuna eh, wajibi ne a yi sallan janaza a cikin jam'i idan mutum bai yi sallan janaza ko kuma mutane kai suka zauna ba su je sallan janaza a cikin jam'i ba kawai an yi rasuwa suka bar gawan haka ko kawai sai aka ɗauka aka kai saboda ba jama'a to wannan mutanen gurin gaba ɗaya sun yi zunubi sun saba wa Allah subhanahu wata'ala don haka za a yi sallan janaza haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma yayi umarni cewa a ku yi sallah kamar yadda ko ga ina yi ina ji lokacin yayi ku ko da saura yanda aka saba abuna wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala na ga za mu tsaya nan yan mula da lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى على على محمد محمد ابراهيم وعلى ال ابراهيم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا لا تكن أنت لا لا لا لا إليه الدرس لا لا الدرس الدرس كما هو أجل ولكن أكثر لكم عدود وتسكير أسواق الجديد الأكثر wani ya karfi da kansuwar nema aiki wani nema a jini shi wani shi ne da ko bukatar ne su nema wani da masu kaba lafiya su kwata shi da ya mai ba da lafiya wani ana su kaba shi wani yana mai biyar ne a kai wani a rikin makwakwakin sa dukkan bayan Allah da suke bukata bayan Allah su tiya su da addu'o'i wadda matarsa take nakuda muna fatan Allah su ke ta lafiya ya ba su zuriya tsayi ba wadda matarsa take da juna Allah ya ba su zuriya tsayi ba su ke ta lafiya wadda yake ganin alkhairi a muna fata Allah sai ya zama alkhairi din kuma Allah ya ba da nasara wadda iyalinsa ba su da lafiya muna fatan Allah ya ba ta lafiya waɗanda suka turo bukatu daban-daban wanda ba su suka ke damunsu Allah ya ba su ikon biya wadda suke bukatun jari Allah subhanahu wa ta'ala azurta su da jari mai albarka kowa da irin bukatar da yake da ita allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Abun da ya dame mu allah ya yi mana allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana alkhairi a rayuwa da albarka a rayuwa saukar mana da albarka a gidajenmu kare mana wannan gari na gombe daga fikincinin karshen zamani dawamar mana da zaman lafiya da nitsuwa ya yi riko da shugabanninmu da hannayensu zuwa ga ayyukan alkhairi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وعن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم اقض لنا حوائجنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تقلق علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك